kina kyakkyawa zubin da ba a kushe dare ni kin zama bango rayuwa kin Alaikum salam. Jare? Wallahi Ahmad ka bani mamaki. Mamaki me kuma na yi? Yi ba abin da za ka faɗa ma ƙawata ta faɗa min komai. Dan Allah me ya faru? Bai shi kawai ba sai ta ji ba. Ki tallafa wa rayuwar da ta tsinduma a cikin tsananin soyayyarki. ki tausaya zuciyar ta shagala a cikin tsananin ƙaunarki kada rintsi ko zugar mahasada ya sa ki rage so da ƙaunar da kike yi mini Allah sarki suwitina ka kwantar da hankalinka ni ba mace ce mai irin ɗaukan zugan ƙawaye ba kuma ba macen da ta koya min san ka balle ta cire mu ba na son irin wannan wasa ai sai sa zuciyata ta fashi to shikenan shalele na ka san akai ne rayuwata kar ki faɗawa kowa sirrin buɗe zuciyarki domin zuciyarki ni kaɗai ne na dace da zama a cikinta. Sanka ya dabaibaye ni kuma ya dabaibaye min zuciya ta yace ba zan iya kallon kowa da soyayya ba bayan kai. Abin da zuciyata take son samu a gurinki ba komai ba ne illa saunarki da tereriyarki da kuma kasancewa a tare da ki dare da kuma rana. Ka kwantar da hankalinka masoyina. Babu zuciyar da ta isa ta raba ni domin ko babu zuciyar da take min dakon soyayyarka, balle ta gaya min cewa ta gaji. Ni dai ina son ki, ke ce a zuciyar kunshe. Ga kinan kyakkyawa zubin da ba a kushe. Gare ni kin zama bango, rayuwa kin nashe, ni ina ƙauna.